بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da kowa mai komai wanda yake cikin kaddara wasa ya tuna wani wannan lokaci mai tarin albarka wannan yammaci na litinin na goma sha biyar watan muharram a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar kuma daidai da goma sha takwas ga watan goma sha biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya alhamdulillah mun tsara a wannan masallaci da ke nan kwakungu cikin garin mina domin ci gaba daga inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka littafin al-muqaddimatul izziya wanda yake wannan shine darasin mu na 58 a cikin wannan littafi din da muke karantawa a darasin mu da ya gabata mun yi bayani ne akan abin da ya shafi gado da ake rabawa da far muke magana akan alfarq guda biyu da afulus da asulus bayan da a darasin can karan maka magana a akan farko guda hudu annisfu da abubuwan, da afumun da afulfan darasin da ya gabata muke a thuluth da sudus ya zama guda shida kenan waɗannan guda shida ake bayani nisfi mutane na wani suke ci rubu'i menene shi ko mutane ne suke ci kuma me a wanne yanayi suke ci haka nan fulus a fulfan haka nan a fulus haka nan a da waɗanda suke ci da kuma sharuɗin da ke sawa su ci Allah ta'ala ya amfana da mu da wannan karatu da muke yanzu za mu shiga tsagi na biyu na abin da ya shafi gado daman tsagi na farko shine cin gado da farko da lamba kamar da imam wahid rahimahullahu azza wa jalla ya fara yace wa alam bi anna irfan wa an kuma fardun wa ta'shibu alama qasima yace fardun akwai farali shine ɗayan waɗannan guda shida wa ta'shibun sai tsagi biyu shine cin gado da asirci shi yasa ma da ya kammala magana akan waɗanda suke ci bil farq sai ce wa qattana har qismatul furu'i min ghairi ishkal wala ghumti sai ya bude kuma yace babu ta'shib wa hukm nashra bi ta'shibi bi kulli qawlin bi kulli qawlin murjazin musibi shine ma yace faslun قال رحمه الله فصل إذا انفرد الأب أو الجد أو الابن أو الابن أخذ المال جميعا والاثنان من الإخوة فصاعدا يقسمونه في السوية وإذا اجتمع منهم ذكور وإناث فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين قال رحمه الله فصل معنى يتي فصل الربي رب وانا مغانا دوات تغباتا wacce ta gabata magana ce akan abin da ya shafi farali wannan magana da muke kuma magana ce akan abin da ya shafi asubci yasa ya kawo wannan magana ta fasulu an ce ku lura da kyau shi ne uwan cewa na asubi ne kowa ne ya ci gado da asubci abin da ake nufi a cikin magada akwai wanda yake in shi kadai aka mutu aka bari zai ci dukiyar ne duka imana eh zai ci dukiyar duka akwai kuma wanda yake in shi kadai aka mutu aka bari za a ba ta rabi duka mamaci a an ba ta rabi ba ta ci dukiya duka ba ke to akwai wanda yake in shi aka mutu aka bari zai ci dukiya duka daya in kuma an raba gado da shi kuna ji da kyau sai wani abu ya rage to zai sake dawa ko ya ci wannan abu ya rage yana da fuska mai kenan biyu ko a raba gado da shi da kowa ya dauki kasafi shi ma ya dauka dai sannan abin da ya saura kuma ya dawo ya ci wannan cin gado da asubci shine abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya magana cikin suratul nisa Allah ta'ala yake cewa fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi afdal Allah ta'ala yake fa illam yakul lahu waladu idan shi da ya rasu ko ita da ta rasu ta rasu ba ta da da ko ya rasu ba shi da da sai Allah ta'ala ya ce wa warithahu abawahu iyayen shi biyu ne za su gaje shi dan su kaɗai ya mutu ya bari wa da kenan uwa da uba a hausa sai mu ce uwa da uba amma a larabci sai aka jiya da bangaren uba aka ce wa rikan abawahu aka abawahu annas ne ya abu sai iyayen shi biyu su gaje shi uwa da uba ke ya daren zai kasance fal ummihi as sai a baiwa su shi da yasu din a bata sulusi ɗaya bisa uku yanzu muka raba dukiyar gida uku muka bata ɗaya sai Allah ta'ala ya shiru akan wani bai ce garaban uba ba yanzu kuwa zai ce nau kenan biyu mana zai ci abin da ya saura bayan an fitar da ma'abuta faradi abin da ya saura sai zamana ya ci to a nan sai zamana uwa ta ci gado ne bil saboda da faradi da Allah ya ce shine a bata fulus kuna ji da kyau shi kuma uba ya ci gado bit ta'asi da asirci tunda shi ne mutum namiji da ya saura yake da alaƙa da mace sai ya ci abin da ya saura duka ɗaya kenan hakan na ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gaishe ba ya ce alhaƙul farayu da bi ahadi fama abqatul farayu fali aula rajulin zakari ku ba da gado ga masu cin gado duk wanda yake da lamba ta tari ku bashi kama abu katil abin da gadi na saura bayan an bai ma kowa sai aka samu wani kaso ya saura fali aula rajulin zakari sai a bai wa mutum namiji da ya fi kusa da namiji to kaga wannan hadisi ya yi mana magana ya yi mana shara ta abin shi asubci kullum ke ko ya ce alhibir fara'i ba faral wani yana da sudus wani yana da nisfi wani yana da kaza kowa a bashi watakila shi ma da ya ci gada an bashi sai wani abu ya saura shi ne fama abu kan fara'in abin da ka san ya rage fali aula rajulin zakari wannan mutum guda ko mutane biyu maza ko uku da suka ci wannan kasan da ya saura shi ne cin gado da asuci to shi ne kuma malam zai zai gama marasa قال رحمه الله فصل ما لا يتي فصل ذكرك إذا فرض الأب إذا أبا يزم شي كدي قايم تي an mutu an bar uba kadai awil jaddu ko ku a an mutu an bar kaka ne shi shi kadai awil ibn ko kuma an mutu an bar da shi shi kadai awil ko kuma dan da jika kenan an mutu an bar jika shi kadai a kazal mala jami'a kowane ɗayan su da aka aka bashi zai ci dukiyar baki ɗayanta wala shi idan farad al-abu in uba zama shi kadai ma'ana ba ya mutu da da ya mutu bai bar da ba bai bar dan da ba bai bar kowa ba kuna ji da ke ko wa zai ci gadon uba shi kadai zai ci gada to in ya in an mutu an bar uba da uwa fa sai a bai ma uwa a kasanta shine fulus sauran wayanci uba uba in ya zama shi kadai aka mutu aka bari yana zama da zai ci dukiya duka ɗaya kenan awul jaddu ko kaka mahaifin uba idan aka mutu jika ke mutu ya mutu ya bar kakan shi shi shi kadai to kakan zai ci dukiyar jikan shi gaba daya ko miliyan da goma ne ko miliyan da goma ne jami'a awul ko ɗa. uba ya mutu ya bar ɗa ɗan shi kaɗai uba ya ya bari ɗan zai ci dukiyar baban shi duka algulu ko ɗan ɗa mutum ya mutu ya bar jikan shi jikan nan kwaya ɗaya tallin talshi ya mutu ya bari ɗan ɗan shi to wannan jika zai ci dukiyar kakan shi duka kowane ɗaya daga cikin su aka zalmala jami'a zai ci dukiya dukkan dukiyar malin ya faɗi al'abu ya faɗi aljaddu ya faɗi aljaddu ya faɗu ibn ibn hudu kenan a hudun nan kowanne mutum ɗaya daga cikinsu in ya zama shi kaɗai zai ci dukiya duka ƙara wal aku da ɗan uwa al aku shaqiq wal aku li aku in mutum ya mutu ya bar ɗan uwan shi shaqiqi shi kaɗai ya mutu ya bari ba kowa ɗan shaqiqin zai ci dukiyar duka idan ya mutu ya bar dan uwan shi abi, in abin ce abi, ana nufin da suka hada uba daya shi kadai wannan da suka hada uba daya din nan shi kadai ya mutu ya bari babu da babu dan da babu ya kuna ji da kyau ko to wannan dan wannan dan uwan nan yanzu suka hada uba daya shi zai ci dukiyar duka min awwaliha ila akhir kuna ji da kyau ko waɗannan da aka ambata idan sun haɗu da ma'abuta lamba ma'abuta kaso to za a fara fitar da waɗancan ɗin sai a fara fitar da kaso abin da ya saura sai ya ci dukiyar duka kamar yadda na yi mukaddima kafin shiga karatu na ce na farko yana da damar da zai ci dukiya duka da yake sannan na biyu in ba sun haɗu da wani da yake da lamba to sai a fitar da lambar wala jira da kyau in aka fitar da mai lambar sai shi ya ci dukiyar duka misali mutum da ya rasu da ya rasu sai bar ummu waje aku aku da ɗan uwa uba ɗaya da wannan dan uwa uba ɗaya da mamaci uba ɗaya suka haɗa kuna jira ki kun ga anan yanzu ya muke da mutu da uwa da dan uwa uba ɗaya yanzu da ya kaso uwa anan ɗaya bisa uku saboda babu ɗa babu ɗanɗa babu ya babu uwa don wannan dan uwa ne da uwa to za a kwanta za a ba uwa website za a ba ta ɗaya bisa sauran da ya rage shi ne na ɗan uwa ɗan kishiya a kuma idan miliyan shida sai a bata miliyan sai shi ya ɗauki miliyan kuna ce da saboda shi wannan asibi ne ita wannan ta ci gari da ulfar shi kuma wannan ya ci gari da asu قال رحمه الله والاثنان من الإخوة نبات مقال الجملة إن يزم الشيء كأي zai ci gado zai ci dukiya duka daya in sun haɗu da wasu da suke da lambobi za a fitar da wasu abin da ya saura sai ya ci kamar yadda wani inda shi kadai ne wannan dan uwa ne abbi inda shi kadai aka mutu aka bani shi kadai zai ci miliyan shida ina ba ta mun gara wannan ko. to amma yanzu da sun haɗu da gatumar shi da irasu din shi ne aka fitar da ita sai shi ya ci abin da ya saura to yanzu inda uwa ce ta zama ita kadai ba miliyan biyu za a bata fulus sauran sai a sake komawa dangi a sake lalu wani sai a sake komawa dangi a sake lalu an yaba shi da wani dan uwa ko dan dan uwa ko wani dan kanu ba da baban shi da baban wannan sun haɗe abin da baban zai da baban amur uwa ɗaya uba ɗaya ake to yanzu kuma gashi ɗan zai ne ya rasu sai a kira ɗan amur ya shiga da ina fatan mutunci wannan da farko amma inda haka ne kuka duba a haka duba ne sosai aka ga waɗanda ne sai a fitar da su a fitar da uwa miliyan biyu a cikin miliyan shida dan kishiya da miliyan uku kamar da bayani ya gaba in kuma shi kadai ne shi kadai zai zauna kan dukiyar duka eh kai sun da yan dalibai suka kirsi kin ji yasa musallar salam wa alaikum salam eh kamar ya yar eh, idan yar ce kuna ji da kirko za a ba ta nishfi idan yar ce za a ba ta nishfi ma'ana a ba uwa aba uwa sudus aba yar da nufi saura nau kina sai shi wannan da ya ci bita asu abin da ya saura shi zai ci قال رحمه الله ولفلان من الإخوة فصاعدا يقسمون wani ولفلان mutum biyu min al'ihwa a cikin ‘yan uwa, daya uwa uwa ɗaya uba ɗaya, aka mutu aka ba su su biyu sha'ida ko sama da biyu yaksimuna bi sawiya za su raba da daidai wa daina. ya rasu ya bar yan uwan shi uwa ɗaya ba ɗaya su su biyu ɗaya sunan shi Abubakar ɗaya sunan shi Ibrahim sai su raba dukiyar gida biyu ko ya ɗauki daidai ba shi ne ba idan su uku ne yan uwa sai su raba dukiyar gida uku kowa ya ɗauki daidai in su hudu ne ya su raba gida hudu in su goma ne ya raba gida goma in su ɗari ne ya raba gida ɗari kun gano wannan da kyau amma ku kiyaye yan uwan idan sun zama yan uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya da zuriya kuma ai za ku bayyana ku ji abin da ni nake faɗa a kan shi za ku yi tambaya kuna jin yan uwa maza na yi amfani da lafazin maza yan uwa maza guda biyu maza uku maza uku maza biyar adadin su adadin yadda za a fasa dukiya ku kiyaye mazan uwa ɗaya uba ɗaya suke duka in kuma uba ɗaya suka haɗa to su ma su zama uba ɗaya duka amma ba a haɗuwa a shiga da lokaci guda uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya ba a haɗuwa lokaci guda wani shi da sai malam yake cewa wani sinani mutum biyu fasa min al-ikhwa cikin yan uwa fasa'ida zuwa abin da sama da yaksimuna bi sawi za su raba shi daidai wa daidai wadan yan uwa da za su raba shi daidai wa daidai guda biyu ko dai su zama uwa ɗaya uba ɗaya sai su raba daidai wa daidai ko kuma su zama uba ɗaya sai su raba daidai wa daidai amma sun zama uwa ɗaya ba za su raba daidai wa daidai ba za a ba su fulufi ne sai su raba za a raba musu fulufi ba za su ji dukiya duka ba idan uwa ɗaya ne ke qala Allah wa lisani yan uwa biyu to in kuma dan uwa ɗaya ne ba uwa ɗaya uba ɗaya zai ci dukiya duka idan dan uwa ne da abbi uba ɗaya aka hada shi ma zai ci dukiya duka ai na lissafa mana shi kasu hakan nan kuma idan 'ya'ya ne an mutu an bar 'ya'ya, in an mutu an bar da daya zai ci dukiya idan 'ya'yan su goma ne za su ci dukiya duka za a raba musu ita duka ƴaƴa maza ake ko maza ya wurin su rabar ƴaƴa maza zuriya su goma babu mace ko ɗaya a ciki sai a raba cikin gida goma kowa ya ɗauki daidai idan shaguna goma da ta su nan ya yi sai za su ƴan aya kowa fiye da shago ɗaya wani lamba wani wani lamba tu ina ba ta kun bayyana wannan da ke ko wai da su tama abin idan suka haɗu su ƴan uwa ɗin zukuru wa inaku maza da mata ya rasu ya bar yan uwa uwa ɗaya uwa ɗaya maza da mata yan uwa maza biyar yan uwa mata biyar duk gaba ɗayansu uwa ɗaya uwa ɗaya suka haɗa fara rahimahullah fa yaksimunahu sai sai raba shi shi gadan kenan lizzakari mithlu habbu da yayi kowanne ɗa namiji ɗaya yana da rabon mata guda biyu kun gano wannan da kyau idan maza ne da mata suka yan uwa uwa ɗaya uwa ɗaya da ya mutu su ya bari maza biyar mata go maza biyar mata biyar no zama raba dukiyar hmm? no zama maraba sha biyar sha biyar kowace mace ɗaya kaga mun cire kasa mata nau kenan biyar maza biyu su biyar kaga suna da kaso goma kenan idan uwa ɗaya uba ɗaya suka haɗa hakan nan idan uba ɗaya suka haɗa da ya rasu ya bar ƴan uwan shi uba ɗaya suka haɗa biyar mata biyar maza haka za a ya rasu ya bar ƴaƴan shi da ya haifa biyar maza biyar mata haka za a raba kuna ji da kyau ko ni zakari min sulu habbul kowanne ɗa namiji yana da rabon ƴaƴa mata guda wannan shine tsarin musulunci kuma babu wanda zai canza shi domin abin nan wala mu bajjina kalimati duk ganda da ake yi ya za a yi a ce baban su ɗaya kuma a ce an rasu miji abin nan namiji ya fi mace gado wannan menene mugayen maganganu da ake jingina wa musulunci wannan tsabagen jahatar musulunci abin da zai nuna maka abubuwa da dama abu na farko su da suke kuruwa musulunci ya tauye wa ya mace haƙƙinta ya tsarin gado ke a wurinsu a wurinsu ne ba idan mutum ya rasu ko zai rasu zai mutu yana da 'ya'ya kuma yana da damar ya rubuta wa kyan wasa mage ya ce ya bata dukiyar shi duka wai kuma shi ke nan yana da yanci wai yana da yanci ya raba wa magen shi duka ya rubuta wasiya ya ce in ya mutu a ba karen shi yana da wani kare nuna in ya mutu a ba shi ke wai wannan shi ne ina ba ta mafi wannan da kyau amma kullum sai a tasa musulunci a gaba kuma abin ta kai ce sai ka ji an hada da wasu lauyoyi da sunan musulmi sun jayanci musulunci da kungiyar mata kaga suna ta surutu ana ta kace na ce waye waye waye waye waye a ɗauko kowane addini ake da shi a ƙasar nan a jiya labarin tsarin gado yake a tsarin wannan addini sannan a jiya yake a musulunci ana ba ta mafahimci wannan da kyau akwai kuma al'ummar da idan miji ya mutu a cikinsu to matar sai an ba ta wankan gawa da aka wanke mijinta tasha wai shi zai nuna ba ita ta kashe shi ba tun taba jin mafi wannan musulunci babu shi babu shi ba shi da alaƙa da wannan musulunci haka nan za a kifa mata baƙaƙen kaya kuma take ciki amma kullum an kau da kai akan wannan kwanan nan ba wata kafa da labari ba ta fitar da rahoto cewar akwai matan da ba a ba su gadon mazajensu da suka mata suka bari kuma yanzu mun karanta idan mijin yana da ɗa za a ba ta nawa idan ba shi da ɗa za a ba ta nawa rubu amma a ƙasar na fara da kwata-kwata babu gado ba a ba mace gadon gado na mijinta da ya rasu daga baya ne ake ganin an ci gaba za a iya ba ta gonakin shi ta ruba na fata mutunci wannan wanda yake duk barka jin waɗannan abubuwa amma ne musulunci shi aka samu kawon zuka kowa ma zai iya faɗa kowa zai faɗa ce tsarin musulunci ba tun da muka karanta tun da muka yi maganar nisbi a kawo mata biyar mata hudu da kowace tana da hukuncin rabin dukiya muka zo rubu'i akwai mata a ciki muka zo sulusi kasan ma mata ne muka zo sulusani muka zo sulus muka kowane ɗaya akwai mata a ciki da kuma suke da hurumin gado kuma Allah ta'ala ya tabbatar ya tabbatar ya ce lirin jali musibu mimma tarakal walidani wal aqrabun na maza kenan walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal مما قل qalla min awqafun ana magana da mimma qalla min awqafun amma na mata yace مما قل min awqafun yace nasibun mafruḍa wannan kaso ne rababbe da aka ba aka bai wasu ga ana tafarka wannan kare mata wai za a daidaita mata wurin gado to a daidaita mata wurin gado mutum ne ya rasu sai bar mahaifiyar shi da yashi da ɗan shi guda ɗaya ya za a raba gado sai a raba duka a wanda yake cewa dai ya samata wurin gado yanzu ba akwai uwa ba ba mace ba ce ba akwai ya ba ba akwai ɗa ba to ya za a raba gado gida uku ko ko su ba ba su da haka za ga kawai wasu an kana musu ne ma ba sanin me suke fara masha Allah salamatu lafiya Allah ya tsara ku musulmi ko mun sha mai ta mun sha mai mu a musulunci muna da tsari a musulunci babu inda aka ce mace za ta ciyar da kanta babu shi babu inda mace take ciyar da kanta sa kafin aure sai an ce ina don wani shi ke kula da ita shi ke ciyar da ita lokacin da aka kulla aure mai gidan da ita da ita to lokacin ciyarwa ta zama wajibi akan miji idan miji ya sake ta sai ya ciyar da ita idan saki raja'i ne zai ciyar da ita zai ba ta wurin zama saki ɗaya ne zai ciyar da ita ya ba ta wurin zama saki biyu ne zai ciyar da ita ya ba ta wurin zama duk mun karanta in kuma sakin ya ke garba to za ta sake kuma wani waliyin ta ne Allah ka ta mun gane da kyau to amma mu ya mutane guda biyu ne mutum ne ya rasu ya bar 'ya'ya guda biyu ɗaya mace ɗaya namiji da kuɗi naira dubu sittin kaga yanzu a kaso na musulunci za a ba miji nawa namiji za a ba shi dubu arba'in za a ba ya mace dubu ashirin kowaccen su kowannan su lokacin auren shi yayi kuma an sa mai sadaki naira dubu arba'in yanzu miji ya zai zai shi dan uwan nata da ake ta tuciyar an bashi dubu arba'in ita an bata dubu ashirin shi ba yanzu wannan dubu arba'in din ita zai ɗauka ya bayar a matsayin sadaki cas sannan a zuwa fara fafutukera ko me za a ci me za a ci hidima za a yi daya sannan ita kuma wancan mijin da zai aure ta shi zai kawo mata sarakin dubu arba'in man ga dubu ashirin ɗinta a ƙarƙashin kudu ta haɗa na kiran dubu sittin kuma yanzu wannan ɗan uwa na shi ne waliyinta shi zai aure da ita mu a musulunci haka abin ke. kuna shi da kyau babu yadda za a ce an zo ɗaurin aurenta a ce ina ta ce ta kun gano wani da ke ko watakila dole a kasa ɗaurin auren biyar biyu a yi ɗaya da safa a yi ɗaya da rana a yi nata cikin da shi ne kuniyinta a ɗaura nata da safe kada ya aure da ita kenan sannan da rana kuma a ce ya je ya karɓo nashi ke kenan lati yin tijarat insha Allah da haka malam mu ya mu fahimci hakikanin mu yi musulunci wanda tsari musulunci wanda kula musulunci yake da shi wanda gata iya mata duk da an hana su zama gidan aure an fito da su ta nemi na kanta ta nemi na kanta wanda rayuwa ake cikin su insha Allah salamatu lafiya da ka mutum ya da karantawar musulunci musulunci babu inda ya zanci ya mace ko na kusa babu wanda ya bata yanci ya ɗaukaka ta duk wani dafa da ake yi ba da amurka da tudu da sauransu mace bata fara daya kai ba sai shekara ta alif ɗari tara da arba'in da wani abu 1940 wani abu ne ba aka fara magana mata ba na fata mun fahimci wani da kyau saboda ka kiyaye kan mutum rajin kare haƙƙin mata kawai ɗauke shi ya je ya lalatar da addininsa ga abin da yake babu babu sisin kwabo a ciki mai babu sisin kwabo duk abin da aka ba an ba mutum ban taɓa sama ya rasa addinin shi ne ya rasa me ya samu kuma saboda haka idan mutum ya rasa, ya bar 'ya'ya maza zuriya za a raba kuke ne adadin su. in ya wasu ya bar ƴaƴa maza da mata za a raba dukiyar ne kowane ɗa namiji yana da ƴaƴa mata guda biyu idan ya rasu ya bar ƴan uwan shi maza uwa ɗaya uba ɗaya ziriyar, za a raba dukiyar tsakanin su daidai wa daidai in ya rasu ya bar ƴan uwa uwa ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya maza da mata za a raba dukiyar kowane ɗa namiji yana da rabon mata guda biyu in ya rasu ya bar ƴan uwan shi maza uba ɗaya za a raba dukiyar iya adadin su in ya rasu ya bar yan uwa uba daya maza da mata to za a raba dukiyar ne ne zakari mutum hazin mutum isa ma yake cewa wa idza jtama'a tum bukuru wa kun? fa nuna lil zakari mutum hazin mutum na akwai tambaya ba za ki tambaya na نعم yake cewa ayat da aka ambata dan kana da ikhwatu fal ummihi a sudus da kuma wannan misalin da aka bayar wannan misalin akun ne kana lahu akun ne ita kuma ya ce ta ikwa idan yana da yan uwa to sai a ba da to mashi sudus amma yanzu yan uwa yake da shi a rako dan uwa dan uwa kaga bai zama ba na'am tambayar da ce na'am eh eh muna nan zuwa muna nan zuwa muna nan zuwa قال رحمه الله ويرث بالتعصيب كل ذكر يدلي بنفسه أنا سمعت وانا ذكرا ويرث بالتعصيب yana cin gado da asubci lura da kyau yana cin gado da asubci kullu zakari dukkan ɗa namiji yudili bi nafsihi da yake da alaƙa da mamaci da karan kansa kamar wa kenan uba yana da alaƙa da mamaci da karan kansa shine ya haifi ɗan kamar ɗa yana da alaƙa da mamaci kai tsaye shi baban shi ne ya rasu wannan ba uba zai ce dan shi ne ya rasu kawo kowannen su yana da alaka da mamaci da karan kan shi ne shi zai ce wa yarithu bi ta'shib yana cin gado da asirci kullu zakari kowanne da namiji yudini bi nafsihi da yake da alaka da mamaci da karan kansa mun gano wannan kenan idan da ya mutu idan ya rasu ya bar ɗa to ɗan zai ci dukiyar duka saboda in an tambayi dan waye rasu zai ce waye mahaifi na ne idan mahaifi idan ɗayan abin nan idan uba ya rasu idan ɗaya rasu aka tambayi mahaifi ba ya rasu zai ce ɗan shi kaga yana da alaƙa da mamaci kai tsaye yi sama da to kowane ɗaya daga cikinsu yana cin gadon ɗaya in girma shi kaɗai mun ce yana cin gadon shi ma'ana yana cin dukiyar duka ɗaya kenan wayar su bi asibi kullu zakarin yana ci da asibci dukkan namijin da yake yudili bi nafsi yana da alaka da mamaci da karan kansa aubi zakarin ko yana da alaka da mamaci da wani namiji nan wayar su bi asibi kullu zakarin yadda libi nafsi kowane ɗa namiji da yake da alaƙa da mace da karan kansa fa za ta ji dukiya duka a dan ita ba zakar ba ce unsa ce kullure ko sai ya ce au bi zakari ko kuma yana da alaƙa da mamaci ne da wani namiji yana da alaƙa da mamaci da namiji ba da mace ba kamar kaka mahaifin uba zai ci gadon jika duka. dan an tambaye zai ce waye rasu ai dan ɗana ne kaga tsakanin jika da kaka akwai wa akwai namiji shine mahaifin mace da na kaka yana ce au bi zakarin ko da wani namiji jika zai ci gadon kaka kaka zai ci gadon jika ɗaya kenan ɗan uwa uwa ɗaya ɗaya zai ci gadon ɗan uwan shi saboda yana da alaka da shi bi nafsi zai ce waye zai ce dan uwana ne tsakanin shi da mamaci akwai uba kullum da ke ku tsakanin shi da mamaci akwai akwai uba sabanin dan uwa da ummi tsakanin shi da mamaci akwai uwa shi yasa ba zai shi dukiya duka ba zai ci gado da asuci ba dan uwa da ummi bai ce saboda tsakanin shi da mamaci uwa ce mamaci ce amma dan uwa ne shakiki tsakanin shi da mamaci akwai mahaifi mahaifi ne ya hada su dan uwa ne abi tsakanin shi da mamaci akwai uba amma dan uwa ne ummi tsakanin shi da mamaci akwai uwa saboda ka dan uwa ne ummi cikin masu cin gado bi asu yana cin gado da farko na sha mai ta mana bi asu kamar da Allah bai Ya yace wa ma'ana ta'assu anna man yarithu bihi yastaghriqu jami'al mali idan farq ويستحق الباقي بعد ذوي السهام إن كان معه السهام قال رحمه الله ومعنى التعصيب أبن دعاتي نبي تعصبتي أن من يرث به duk wanda yake cin gado da asirci yarifu annama yarifu bihi duk wanda yake cin gado da asirci yastaghriqu jami'al mal zai ci dukiyar duka idan farada in ya zama shi kadai in dai kaza ya ci gado da asirci duk wanda yake da damar da zai ci gado da asirci to in yanzu shi kadai zai ci dukiyar duka kamar ɗa kamar uba kamar ɗan uwa shakiki kamar ɗan uwa la'abi kamar kaka kamar wan uba kamar ƙanin uba kamar ɗan wan uba in ka lura yana da alaƙa da namiji sawa'un namijin ɗaya ne ko biyu ko guda akwai alaƙa da namiji Shi ne abin da ake bukata wannan in ya shi gada kenan zai ci dukiya duka wa yastahiqul baqiya kuma yana cancanta abin da ya saura bayan zan siha bayan an fitar da ma'abuta kaso in akwai ma'abuta kaso to sai a fitar da su in aka fitar da su abin da ya saura sai a bashi wannan shi da fito bisani misali ana shi ya ne sai ya bar kumbu wake da ko da zauja mata ina fatan gwada tare da su suna da ahun da abu ɗan uwa da ya kun ga a karatun da muke dan wali bi inda shi kadai ne aka mutu aka bari zai ci dukiya duka Muji a kuwa in ta kadai aka mutu aka bari ya ci dukiya duka mata ma? ba ta ci ba sai mana ya ce mana kuma yana cin abin da ya saura bayan an fitar da ma'abuta na ma'abuta su yanzu mai kaso kuwa ana tulu mai kaso mata ana saboda mai uwa ta ci zulu ba ɗa ba jika ba yan uwa saboda mai mata ta ci rubo ba ɗa ba ɗan ba yan ɗa wani kuma sauransu amma kun ga abu ne abu ba cin sai dai a ce ba abin da ya saura to yanzu nawa za mu wace ba za mu yi amfani da ita da za mu cire fulu kuma mu cire rubu muka raba dukiya gida goma sha biyu uku za ta shiga sha biyu sau na eh? hudu za ta shiga sha biyu sau na sau hudu sai a ba mata uku hudu ga uku bakwai a sha biyu ne saura sai dan kwali an biya cibiyar saboda ne bayan an fitar da zarfi shi'a in ya zama shi kadai ya ci dukiya in ya haɗu da ma'abota kaso sai a fitar da ma'abota kaso sai ci ya ci sai shi ya ci abin da ya saura abin da to wannan shine abin da ake kira bitta'asib wanda zai ci gadon asibci shine wa ma'ana an na manyan yarifu bihi wanda yake cin gado da shi ya stagari ko jami'al mal yana cin dukiya duka idan fara da idan ya zama shi kadai wa yastahiqu al yana cancanta abin da ya saura ba'da zabi siham bayan an cire ma'abuta kaso in kana ma'abuta siham idan ya kasance tare da shi akwai ma'abuta kaso kun da aka cire uwa aka cire mata abin da ya saura sai zama shi sai shi ya nuna mana ashe shi ya rufe bi ta'ashi wannan shine karshen magana akan cin gari da asuci wannan a abuwa na gado ba karamin babi ba ne kuna ji da ke ko ba karamin babi ba ne a gado ka san masu cin gado da asirci yana cikin manya-manyan abuwa na gado ka san suwaye suke ci da asirci bayan ka san suwaye suke ci da farari sai kuma ka san suwaye suke ci da asirci wani babi kuma a cikin gado da girman gaske wanda malamai suka ce wanda bai san shi ba kada ya ce uban a gado in ya ji ana magana shine babin hajjabi Allah ba ta jina jira suka ce wanda bai lakanci wannan babu ba to in ji ana batun babu ya shuru da bakin shi shi sa mala yace fasulu rabiwa alhajib kisman hajib isqatin wa hajib قال رحمه الله فصل ما لا يتي raba waccan magana da wannan magana domin waccan malam ya zayyana mana waɗanda suke cin gado da asubci ne na sha mai ta mana iziya mukaddima ce shi yasa malam bai sa dukkan waɗanda suke cin gado da asubci ba sai ya baka ka'ida sai ce duk namiji duk wanda yake namiji ne yake da alaka da mamaci kai tsaye ko kuma da wani namiji yana cin gado da asubci amma yana da alaka da mamaci da mace ne to baya cin gado da asubci kamar eh eh kanin uba kanin uba yana zai ci gado da asuci domin tsakanin shi da mamaci akwai wa kanin uba na ce tsakanin shi da mamaci akwai namiji wani namiji shi ne uban amma kuka shi kaka mahaifin kuwa ma ba cikin lissafi kullum da ke ko sai mana ya ce fasulu rabi rabocin magana da wannan magana ce na ce magana kan kan kan hujubi ko hajibi sha maka cewa in akwai wani to wani ba zai shiga ba kun san a darasin farko da muke na gado mun lissafi maza zuriya goma sha biyar to duk za su ci gado duk suna cikin masu cin gado muka lissafa mata bakwai in lissafi ya girma zai kai goma da su ma duk suke cikin masu cin gado wannan gada lissafi kenan na farko Sunan su ya fito a fitowa ta farko a skirimin da farko kenan to a wannan babi na hajjubi shine za a tantance in akwai wani to wani ba zai ci ba ko in akwai wani to kaso kaza ba za a bashi ba kaso kaza za a bashi ina ba ta kun gano wanda ke ko in dai akwai wani da wani to wance ba za ta ci kaza ba kaza za ta ci in akwai wani da wani wane ba zai ci kaza a dukiyar ba kaza zai ci in ku akwai wani da wani to wani kuma hakura zai sai dai karɓi a kuma Allah ji kuma mace a magana da yi in ku lura ya kasu kashi in akwai wani to ba za a ba wani kaso kaza kaga za a ɗaya rage kenan ko kuma in akwai wani to wani ma ba zai ci ba kwata-kwata to shi ya kira da hajibi shi malamai suka ce in mutum bai nakance shi ba to bai halatta ce uku ba kan gado da haka sai mutum ya takatsan sa Allah madaukin sarki yana cewa fa in kana lahu ikhwatu fali ummi sudus yace fa in kana lahu ikhwatu fali ummi sudus bayan kuma yace fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummi as-sulus ku ji da kyau idan ba fa mu kullu walad in ba shi da ta shi mamaci ko wari warisahu abawa iyayen shi biyu za su ci gadon sa fa li ummihi thuluth a nan lokacin ga tuma shi tana da thuluth ɗaya su uku sai Allah ta ce fa in kana lahu ikhwatu idan yana da 'yan uwa yanzu mun samu gadon uwa na jira anan a'a a thuluth mun samu gadon uwa tana da thuluth kenan ko ɗaya su uku sai Allah ta ce fa in kana lahu ikhwatu idan yana da 'yan uwa fa li ummihi sudus to za a ba za a ba uwar sudusi ɗaya bisa shida da ɗaya bisa uku da ɗaya bisa shida wanda ya nauyi ɗaya bisa uku ya fi nauyi to manyan yanzu me ya sa uwa ta ci ɗaya bisa ta ci ɗaya bisa shida samuwar yan uwa kuna ji da ke ko ki wannan shi ake kira kamar da zan tambaya yanzu in na fasara qala rahimahullah alhajbu qisman hajabi ya kasu kashi biyu hajbu isqatu hajjabin da yake sarayar da wani kwata-kwata hajjabin da yake share shamakancewa sharewa in akwai wani to wani an sha makance shi kwata-kwata ba zai ci ba shi ne iskaf an sarayar da shi shi ba zai ci ba an cire shi cikin masu cin gado in akwai wani wa na naqli da kuma shamakan cewa ta ɗauke a ɗauke shi daga kaza a mai da shi kaza yanzu da aka ɗauke uwa daga sulus aka bai da sulus sulus wani bi aka a cikin dina na an hana mata gado da duka ko kuma na an canza mata matsayin na an canza mata gurbi kuma da ake canza ma gurbi ko kuma da yake kwata-kwata ma ana share shi saboda ka sai ka tsaya ka lakanci kowanne ɗaya daga cikinsu ina ba ta mun gane wanda kyau قال رحمه أما حجب الإسقاط فلا يلحق من ينسب إلى الميت بنفسه كالبنين والبنات والآباء والأمهات وما في معناه الزوج والزوجة قال رحمه الله أما حجب الإسقاط أما شامكا حجبي نشامكا شوى حجبي نكوري حجبي نشاري ودكا حجبي نعم متن يرسة بايس قال رحمه الله فلا يلحق وتنسب الى الميت بايا حدوا da baya samu wanda yake da alaƙa da mamaci kuna ji da ke ko fala irin wannan shamakan cewa na mutum ya rasa gado duka to ka sani baya riska baya samu manyan sibu irin mayyit duk wanda yake dangantuwa zuwa ga mamaci bi nafsihi da karan kansa duk wanda yake da alaka da mamaci da karan kansa to baya rasa gado sai dai inda wani dalili na gaba kama a ce shi ya kashe shi Allah ya da yana da alaka da mamaci da uba da dawa da kanshi kenan ba a shafa wai ya ce ai ya cire shi daga cikin cikin 'ya'yan shi wai ya fahimci sunna ya yi ya yi ya yi da shi ya bari ya ya yi wani ya cire shi daga cikin ya'yan shi shi ya sa da ai ba shi ya sa da kuna ji da kuma saboda haka ba a cire ko kuma ya ce ya rubuta takarda wai bayan ba ya rasu sai a ga wata takarda a karkashin fudu wai ya rubuta ta ne wani fa baya cikin danginsa baya cikin ya'yan shi ya fitar da shi dan ketare ne an shigo da shi gida ne duk wannan ba musulunci bane wannan ba musulunci bane abin da yake musulunci tun yana raye ya tabbatar da wannan a gaban kuliya kawai tsoraka idan yayan suna da hankali sai ga takardar na tukuku ne ta za su kone ta dan yanzu suka daga ai wane da wane da wane baban su ya rubuta takarda cewa ba yayansa ba ne yan suna tura baban su da junan su asiri suna kaido su cewar baban su da yayi wata ɗabi'a kuma ke ce ba wadda duk wanda ya san ɗaba ba shi ba ne to zai tabbatar da a gaban kuliya kawai cewa ba shi ba ne kuliya ta tabbatar da takardawa da ba ɗan shi ba ne shi kenan amma wani ya ɗa da baki ko ya cire daga ciki yayan shi ko wani ba ɗan shi ba ne wannan duk a ce a dandali firace a dandali a wurin asan dandali uba shagabanni kenan ko ba a cikin wani saboda haka malam ya ce ah, hajjabi na rasa gawa duka baya da suka duk wanda yake da alaka da mamaci da karan kansa kalbani na kamar ƴaƴa suna da alaka da baban su kai tsaye ko yau wal aba da iyaye suna da alaka da ƴaƴansu kai tsaye wal banat da ƴaƴa mata isa malam ya ce kalbani da ƴaƴa maza sai ya ce da ya ce kal aulad to ya shafi maza ya shafi mata amma da ya ce kalbani kamar 'ya'ya maza to dole ya magana 'ya'ya mata sai ya ce wal banat da 'ya'ya mata za ta ce baban ta biyar su kun gane ko to babu yadda za a ce ba ta cikin cin gadon shi kuma sai dai in abin da muka abata ba wal aba da iyaye wal um da iyaye maza ubanni kenan ko wal ummahat da iyaye mata da albanin a ‘ya'ya maza da albanat ‘ya'ya mata da al'aba balli wal da iyaye mata duk waɗannan suna cin gadon ɗansu ko mahaifansu kai tsaye don suna da alaƙa da mamacin kai tsaye idan aba ne ummahat ‘ya'yansu ne suka rasu idan banin ne da banat iyayensu ne suka rasu to wannan ba a cewa wane ya sha makanci wani a a babu isa ga yanzu malam ya fitar da kai abu duk wanda yake da alaka da mamaci da karan kansa baban shi ne ya rasu ko dan shi ne ya rasu uwarta ce ta rasu ko ta ce ta rasu wannan kai tsaya ku قال رحمه الله ومن في معناه da waɗanda suke kunshe da ma'anar waɗannan duk da ba su bane azauju wa zauja miji da mata duk yadda aka yi miji yana cin gadon ɗansa ya danna matashi, haka na biyu da ake matar tana cin gadon mijinta duk akwai hajabi akwai aya akwai yan uwa miji zai ci gadon matashi, akwai yan uwa akwai aya akwai jikoki mata za ta ci gadon mijinta Allah sai dai nawa za ta ci inda babu ƴaƴa nawa za ta ci amma yanzu da yake akwai ƴaƴa nawa za ta ci shine kawai amma dai su kan suna cikin masu cin gadon قال رحمه الله ويلحق من عداه cin rasa gado yana riskar waɗanda ba waɗannan ba ma'ana albanin ɗaya albanat biyu al'ada uku al'ummahat hudu azzauju biyar azauja shida waɗannan shida ko dai biyar ai ba su haɗa shida ba su harba shida sai dai a mutu ɗaya a cikin shidan ya wuce bar biyar amma shirin ba su harba ka gani ka lura miji zai mutu ya bar bani da banat da aba da ummahat da zauja eh, ya bar nawa biyar zauja za ta mutu ta bar zauju da bani da banat da aba da umhat ta bar nawa biyar amma a ce shi da lokaci guda kuma yi a ce ga miji ga mata ai da guda <laughs> ke ga na da dan yau ke qala rahimahullah wa yalhaqu mana adahu yana da suka waɗanda masu ba misali fabulul ɗan dan ya jubu libni da yana kange shi daga gado kuna shi da kyau dan da jika kenan to da yana tanke shi daga gado misali mutum ne ya rasu ya bar ummu wana jira da kyau mahaifiyar shi da ibnu ɗan shi da ibn lulun jika shi haka ya mutu ya bari to daman ƙa'ida ita ce da kira ka raba da za ka ce a kawo maka listin duk wanda ke da alaƙa ne to shi wannan babu shi zai tantance maka suwa da su kaga yanzu aiki na farko duka ukun za su ci uwa ɗa Ɗanɗa jika ba zai ci ba to ɗaya kenan me yasa ba zai ci ba saboda akwai akwai sababu wannan shi ya fi wannan ko ba shi ya fi shi ba kun bai tona da kyau ko yanzu wannan ba zai ci ba kenan zai sai ka ba uwa sun sai ka ba saura kisa ma da yace alakanci babu hadin sosai sosai ai gaga dan ta bai da alaka da mamaci ne nafsi yana da alaka da mamaci ne bi aki kana da tsoro shi yasa to shi ya ce, da wannan to yanzu sunan wannan wani hajji ne hajjibun na kale ko hajjibun istaf istaf kaga yanzu wannan an share shi ne bai cikin masu gado kwata-kwata ba wai an ɗauke shi ne daga lamba kaza zuwa lamba kaza qala rahimahullah wal jaddu kaka yahjubuhu al abu uba na katange shi idan akwai uba to mahaifin uba ba zai shiga ina fatan kuna je na da kyau mu rubuta shi ma da ya ya bar mahaifiyar da abu baban shi da jaddu kakan shi kuna jira da kyau. yanzu a nan mutum yanzu da waye da su gani uwa da uba kakama saboda ni ba za ka ce ba zai ci ba ke shiru saboda ne saboda akwai tuba kullum da ke ko saboda akwai tuba to ne za ka raba za ka ba uwa sun uba kuma ba ke قال رحمه الله yanzu mu samu guda misalai biyu kenan ko dan da da yana share dan da uba yana dakatar da kaka wal ikhwatu yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ka kasa kunne ka ji ya yana kange su da gado su duka ɗin alihun ɗa in dai akwai ɗa yan uwan mamaci uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya da uwa ɗaya duk ba za su ci gado ba ɗaya kenan ko wa bunu da ɗan ɗa jika kenan in dai akwai jika to ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da ƴan uwa uwa ɗaya da ƴan uwa uwa ɗaya duk ba za su ci gado ba wa in safala ko da lissafin ya yi ƙasa akwai ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan uwa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan uwa abin nan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa haka ne in dai akwai su to dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duk ba za su shiga ba wal ab da kuma uba mutum ne kenan mutum uku wal ikhwatu yan uwa ya hajjubu yana hana masu gado mutum na farko alibun mutum na biyu ibn libin shine dan in insafa mutum na uku al'abu uba kowanne ɗaya daga cikin sunan yana hana ƴan uwa gado misali ya rasu ya bar ummu da zauja da da abu da ashar ikuwa da yan uwa guda goma kowa ɗaya guda ɗaya ba ƙasar na fi ba to gudu ku tantance masu cin gado uwa mata uba yan uwa saboda yan uwa ba za su ci gado ba saboda akwai to duk da akwai uba ya hana musu gado su ma sai suka ɗauke uwar daga fulufi zuwa sulusi shi umai ke an hana musu shi ma sai zuwa. kun gane magana ta da kyau yanzu nan tashi da bakari ne da rabon uwa sulusi ɗaya bisa shida saboda mai saboda akwai uwa amma za su shiga da yan uwan a'a eh? yan uwan za su ci a ah. sun ɗauki uwa kuma wata da ɗaya eh, tun da shaki gefe ta su ci sun ɗauki da daga ɗaya bisa uku su ɗaya ɗaya bisa shida karatun mu na yanzu mu sani ya hana ba ƴan uwa cin gado in dai akwai uwa ƴan uwa ba sa cin gado in dai akwai ɗa ƴan uwa ba sa cin gado in dai akwai ɗan ɗa ƴan uwa ba sa cin gado. eh yanzu na ci zan ba da misali yanzu da zan samar da da'a sai ku rikice waye yake yan waye ana ko uwa cin gado shin uba ne ko yan uwa ko da abin da waye ana ko uwa gado shin uba ne ko da shi ya sai muka ba da misali uba kadai to yadda muka ba da misali yan uwa haka nan ka sa in ka sa da a wurin yan uwa ba su gado ba a wurin uba kenan kamar da uba ya hana yan uwa cin gado su goma haka na ɗa zai hana gado haka na ɗan ɗa jika cikin makafi ka fahimci wannan da ke ko قال رحمه الله وبنو الإخوة يا يا na ‘yan uwa, ya ya na ‘yan uwa’. yahjubuhum aba'uhum iyayensu suna katake su suwa kenan yan uwa tun da aika ga akwai akhu akwai ibn al-akh imana eh akwai akhun akwai ibn al mutum da ya rasu mutum da ya rasu ya bar umu wani jirgin ko kuma a ya rasu ya bar akhun شقيق da ابن الاخ شقيق wannan dan wasu kire ya zama da wannan ko kuma ya zama ɗan uwan wannan ko ƙarin wannan mutum ne ya rasu ya bar ɗan shi da kuma ɗan ɗan ɗan da kuma ɗan ɗan ɗan uwa yanzu za su ci gado wannan ya hana wannan zai ci gado duka ya rufe wannan wannan kuma shi sa mana ya ce eh mana ya ce wa banul ikhwati ya'ya ne uwa ba shine ibn al ba ya haju abahu dan iyayensu suna katange su wancan akun ba shine uba na wannan ba wa man yahjubu da duk waɗanda suke katange iyayensu iyayen sun kasance ƴaƴan waɗanda suke kasance waɗannan malamai kamar wa su ne muke kasu kamar ɗa kamar ɗan ɗa kamar ɗuba. ba su hana ma wannan gado ba to sun hana ma wannan gado yanzu kenan nan haɗa wannan ya hudu akun ya hana ma wannan gado kuma ya hana ɗan uwan a wannan waɗanda suka hana wannan gado su ma sun hana ma wannan wajen da kaka kaka ma ya hana ma dan ibn al-aqil kun shi yanzu muna magana ne su waye suke hana ma ibn al-aqil qalu mutum biyar in dai akwai ɗaya daga cikin biyar ibn al-aqil ba zai ci gado ba mutum na farko ɗa mutum na biyu ɗan ɗa mutum na uku uba kuna ji da ke ko wannan uba na na mamacin kenan uba na asali kenan ko wannan ke mutum na hudu shine ɗan uwa tunda shi wannan ɗan ɗan uwa ne don akwai ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya duk sun hana ma wannan tsaro ko nan ko wal jaddu da kaka dan shi kaka zai ci gado da wannan wannan bai hana ma gado kaka wannan abu shugin bai hana ma kaka gado ba kakawa bai hana wannan wannan da zulala ta fara da nan tun da ya kwazi inuwa saboda haka ya sa nace bari mu ƙara karasa da mu karasa mutum yan uwa yanzu so daga nan lafazin ikhwa zai abin nan darasi na gaba sai mu tashi kuma wal amu dan wan uba ku kan uba shi kuma suwa suwa yake katangewa suwa suke katange shi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa